malam yace lallai ne bayan ka yi imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake yajibul naf'a wa yadfa'u darra shi yake jawo alkhairi kuma shi yake karewa daga sharri ma'asikati bihi subhanahu wa ta'ala kuma ya zama kana mai ɗaukaruwa da shi ka yadda da hakan shine mai yi wa filul asbabi sahiha ka yarda kuma da aikin da za a yi ko ake yi ko za ka yi na abubuwa amma ingantattu ka ji maganar malaman sunna ke wani anan zai zo ya fake sai ce to ai komi an ce sababi to haka shi yasa na sa laya na san Allah ne mai karewa amma ita sababi ke, to gariya ne yawa ba inganta ba wannan wannan gunki ne don asbabu sahiha sababi ingantacce shine ka sa rigar firke in an faru ba ta karewa to amma ka sa laya kan cikin jikin ka in an faro inda take da inda babu ita wai duk za ka ana wannan ba ta yi aiki irin na Allah ba to shi yasa ita ba a yi ba ko kuma ka daura a hannu amma wai ko kanka aka taba ba zai taɓu ba wannan ba bai yi ba ko kuma ka sha amma kuma duk inda aka tinkare ka da ƙarfe sai lankwashe wannan bai ba shi ba ne asbab as-sahiha sabubba ingantattu kar ka je kuma ka burkusa a gaban wani abu ka ce ka barro. a ce ya haka ga Allah ya ce ai komai yana da sababi to wannan sababin ba ingantacce ba ne kun gane wannan amma ina jin yunwa cewa ai Allah shine yake ciyarwa to ka je ka nemi fura ko ka nemi tuwo ko ka samu wani dan botanka ko dan wake ko rogo ko doya ka ci sababi ne na ainihin fitar yunwa amma wa ke fitarwa Allah wa ke yarda abincin ya shiga wa ke yarda ya amfana yanzu wani yana nan ga abincin sababi ne na maganin yunwa ba zai iya ci ba a dura mar ma Allah zai yarda ba sai juyar da shi to wannan sababi ne kawai mai yin shi ne Allah amma shi yace a nemi sababin arziki nake so to ka je ka nemi kushin ɗinka mai kyau a falo ka zauna eh sababi ai wani sababi ga Allah Allah shine arrafiku الرزاق ارزقني to Allah ya ce a nema ya aje hanyoyi na sababin neman arziki wani sai ya yi noma wani sai ya yi kiwo wani sai ya yi abubuwa ga sunan sana'o'i daban-daban asbab a sahiha sabubba ne waɗanda suke kuma sun inganta wanda in ka bi su Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma sai ya baka amma idan ka kauce kuma ta wata hanya ina neman arziki don haka boka ya zan yi ko malam boka ya zan yi yace ka nemo abu kaza da kaza ka nemo mana idon idon jariri ɗaya da idon jaririya ka nemo mana nonon macen da ta kasa shekara ishirin da biyar ka nemo mana kuma wacce take shekara arba'in ka nemo mana kaza kaza ka nemo mana kaza da kaza sai a haɗa wannan sababin ya inganta na neman arziki haramtacce ne shirka ne na fatan muna fahimta to lallai bayan ka yi imani da Allah ka dogara da shi to kuma ka yadda akwai sababi asbab as akwai sababi wanda zai sa wannan abun dogaronka sai ya ƙara ƙarfi kamar yadda ka dogara da Allah shi ke ba da ilimi to sababi kuma nemi ilimin tafi makaranta shi ne sababi sai kaga Allah ya baka ilimi Allah ya mana ta wa fidqul itimadi da gaskiyar dogaro ba wai dogaron ƙarya ba dogaron naka ya tabbata da gaske ne kada wani abu ya same ka wata rana dogaron da kake tinƙabo da su a zo a ce maka hannu aka ma wannan abun ba banza ba abokan sana'a ne zaman ku haka kawai shi ya jawo muku ba abun da ba za ka ji ba musamman ma in kana tamfare da kitabu wa sunna kiris abu ya same ka to an rinka jawo maka hujjoji yanzu kan aika gani ba ka ga irin abun ba ku kun ce ba ruwanku da komi sai Allah to gashi nan ai kai in ba ka yi wasu suna nan suna yi a kanka da haka sai an kafurtar da kai kuma wancan abun da ka rasa ba zai dawo ba sai ka yi biyu babu to ya zama na akwai sidiqul i'timadi gaskiyar dogaro duk abin da kake yi ka tabbata da gaske da Allah ka dogara babu wani tsofanin shirka a gefe ɗaya wajen tawakkalinka sidqul itimadi menene an tatamida da Allah itimadan sadiqan shine ake nufi da sidqul itimadi an tatamida da Allah ka dogara da Allah subhanahu wa ta'ala da itimadan dogaro sadiqan na dogaro fa na ba tamfi a ciki tamfi ma karka ka waka tamfi cikin dogaronka bihaitu la tas'al illa Allah dogaron farko kar ka yi addu'a ka roki wani sai Allah addu'a ibada ce ba a roƙon wani a matsayin addu'a sai Allah in ku hai haka to baka dogara da Allah ba to me addu'a ka zo za ka faɗi ka ya Allah ma'ana Allah a gaza ne ko ba shi ne ba neman agaji ba ne to da ka zo ya shehu eh? yanzu wannan waka roƙa yana ina ku Eh? lokacin da zai mutu da ya san akwai abin da zai yi karya mutu da ba zai ba da ba zai yi ba zai yi karya mutu wani bala'i da musiba ya fi mutuwa ya ɗanɗane ka eh to kai kuma wai yanzu ne kake zo ya hana karka mutu ko kar abu kaza ya same ka kafin ya mutu sau nawa ya rashin lafiya sau nawa bala'o'i suka yi ta samunsa nau'i daban-daban ya daɗe yana jin yunwa bai samu ba da kyar aka samu aka ba shi wani abu ya ci bai ce abincin ya zo a sanda yake so ba eh yanzu kuma ya ma mutu an binne shi shine kuma kai kana nan tazarar ku sai an shiga jirgi ko an yi kwanaki ana gudu da mota kafin a je inda ƙasar take ma ƙasar tudun kabarinsa sannan wai a nan ka ce shehu wai ya rugo ya ɗaga ka ko kuma ya yi ƙudura kawai ya ɗaga ka ko ya yi ƙudura ya kare kada motar ta buga ma kaga wannan addu'a ce wanda ba aje ta a muhallin ta ba kuma ba a yadda itimadan sadiqan bai da dogaro na gaske ƙarya ne ba ta Allah ya dogara ba duk mutumin da ya dogara da Allah lokacin da abu ya same shi musiba me yake kira in ji Allah alladhina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul mutadun kaga waɗannan fa su ne shiryayyun wanda Allah ya shiryar duk mutumin da idan musiba ta same shi bai tuna Allah da farko wani Allah yake kira to ya fifita wani Allah akan Allah yana ganin Allah kafin ya zabura ya masa abu ga wannan kusa haka suke cewa wai ai wannan wasiƙa ce a madadin ka doshi Allah da yake yayi nisa ga na kusa to ai Allah ya fi kowa ya fi komi kusa da kai don Allah yana kusa da kai iliminsa jinsa ganinsa kudurarsa izzarsa tana kusance da kai babu abin da zai gagare shi babu wani shehi da zai iya agaza mini ina nan Najeriya ya agaza wa wani a Ghana ya agaza wani a kamaru ya agaza wani a nijar wani a chadi wani a sudan wani a wani a kuma wasu wasu lokaci guda mu ce wane kuma duk mana wannan ko ba a ce ka ce shi Allah ne ba ai ka ce kawai fassarar ta dai ka da shi Allah don Allah ne kawai duk duniya idan da bakinmu zai zo ɗaya lokaci guda mu kira Allah mu ce taimako lokaci ɗaya zai iya watsa taimakon ya samu kowa to amma waye zai iya yin wannan ba Allah to amma an ɗora mana bakar aƙida wai in ka kira shehu take za ka ga biyan bukata to in kira ya kira ta kira su kira mu kira duk kuma shehu zai mana to ai shehun ma babu shi ya ma mutu fa ruhinsa yana can in ya aikata alkhairi ruhinsa na cikin nima in kuma ya samu matsala ruhinsa na cikin matsala tunda bawan Allah ne cikin biyu ne ga bawan Allah da in ma ya yi alkhairi ruhinsa yana nima in ma ya samu matsala a rayuwa ruhinsa na cikin matsala bai huta haka ba shi ma to kai kuma menene naka na bari Allah ka kama wanda shi ma ya kasa kare kansa da mutuwa to ana buƙatar mutum ya dogara da Allah itimadan sadiqan bi haisu la tas'alu illa Allah ta yadda ba za ka roƙi kowa ba sai Allah wala tasta'inu illa billah kar ka nemi taimakon kowa lokacin da za ka nemi taimako ka ce Allah shi yasa kullum muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la tasta'inu illa billah kada ka nemi taimakon wani sai Allah Allah taimaka mun ko Allah taimaka mun Allah taimaka mun wani kuduru abin nan irin hiwar ne fa na hirar hauka hmm. irin taɗin maguzawa hmm. ya ce wai yana cewa shehu a gaza shehu a gaza shehu a gaza kawai ne ko ya faɗo ya ce in ya so bari ma <laughs> eh ce in ka so bari ma <laughs> eh to me kuma yanzu za ka mun? bayan na faɗo in ka so ma ka bari <laughs> to Allah ya so waje kasan wayansu akwai zuciya idan mutum Allah ya jarrabe shi da irin wannan cutar za ka samu akwai zuciya to shi tun da da zai yi ba to yanzu nan gaba ma ya bari ma ba su taimakon ya rike a aina namu wala wala wala turja illa wala so eh? to wala tarju ba za ka yi ƙaunaki abu ba illa illallah ga kowa sai ga Allah ma'ana ba za ka ƙaunaci samun rahama gun kowa ba sai ga Allah ba za ka ƙaunaci samun kariya daga bala'in azaba ba sai ga Allah ba za ka buƙaci samun arziki ba sai ga Allah ba za ka buƙaci kariya daga talauci ba sai ga Allah kun gane wannan raja shine kin kari Allah da damuwarka ar-raja'u ka riƙa ji shine zai mu shine mai mu shine mai mu idan kuma ka roƙi Allah ka rinka ji a jikinka shi mai amsawa ne shi mai amsawa ne shi mai amsawa ne in ka nemi kariya kuma ka rinka ji shi mai karewa ne shi mai karewa ne to ya zama raja'u dinka ga Allah subhanahu wa ta'ala wala ka kafu illa Allah kar ka je ka fake a wani lungu kana jin tsoron wani abu ko wani in ba Allah ba sai dai in ga abun kun gane wannan tsoron kuma ba tsoro ne na adi ba tsoro wanda yake irin na tsoron irin na yanayin da ake wa tsoron Allah ba kaga maciji yana fasa kai yayo kanka ai sababi ya samu me ya sababi ka gudu ka kauce ko ka ɗauki makami ko ba gaba ne kura da abin da ya kama da irin wannan amma kana lungu kana jin tsoron wani a gida kai wannan in kana kiran sunan ma fa kawai wani abu zai same ka ko kuma in kana kaza kaza zai same ka mutum ya rika jin tsoron tsafi ko ya rika jin tsoron canti ko ya rika jin tsoron wani tsibbu da wani zai maka to wannan Allah kawai ake jin tsoro kar ka ji tsoron wai in kun yi sa'in sa da wani zai talauta ka Kar ka jin tsoron wai a dama ka ce kawai haka Allah ya so domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama gaya mana ayoyin alqur'ani sun gama gaya mana laini jama'atil insu wal jinnu ala an ya'tuka bi shay'in la ya'tuka illa bi shay'in kad katabahu Allahu laka idan da mutanen duniya da aljanun duniya za su taro sai sun magata akan sai sun baka wani mukami ko sai sun ma arziki ko sai sun sa kayi suna wallahi ba za su iya ba sai in Allah ne ya ba. haka kuma idan da za su taru ala an ka bi shay'in sai sun cutar da kai da wani abu kowa kawai ya zama ya tsane ka so ake a watsa ma bakin tawada to wallahi ba za su iya ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka sai in dama abun Allah ya kaddaro shi a kanka to wannan yana daga cikin yarda da Allah amma ya zama na kana kullum kana tsoro kar fa gardama da wane ko da dai Allah ne yake amma tun da kasuwa ne in na faɗi karshen ta in je in kwana ina masu cikin damuwa zai min kaza ai shi kaza ne an ce yana da asiri babu wani wanda zai maka abu sai Allah subhanahu wa ta'ala amma tsoro irin na al'ada shari'a ba ta hana ba annabi sallallahu annabi Musa alaihi salatu salam wa awjasa fi nafsihi khifatan Musa ko ba haka bane kaga annabi Musa lokacin da ya ga wa'annan abubuwa suna ta jujjuyawa halittar tsafi suna ta juyawa suna murdawa sai ya dan ji tsoro me ya tsorata shi kada kuma sun kawo irin abin da yake takamar Allah ya bashi na mujiza sun kawo shi a tsafi mutane su ɗauka shi ma na san tsafi ne kaga akwai tsoro kala kala ko sannan kuma lokacin da ya zo aka ce ya jefar da sandarsa da ta zama macijiya me ya yi ya yi ƙoƙarin gudu Allah ya ce la kada ka koranta karshe ya ce masa la ya kafu ladayyal mursalu manzanni ba sa tsoro a gabana to kaga ashe tsoro wanda za ka yi wa abu haka kawai wanda abun yana da ban tsoro wannan halal ne amma tsoro wanda za ka yi wa abu bai nan kamar irin wanda ake wa Allah ba a ganinsa kuma in kai ba zai ce maka uffan bayan tsale ka amma saboda tsoronsa ba za ka yi ba to wannan sai Allah ana gane wannan yawwa amma tsoro irin na al'ada kai karka nan akwai yan fashi sai ka ce a ai Allah kawai ake tsoro yayi bai yi ba don wannan al'ada ne ya kamata ka ji tsoro ne ka nemi sababin da zai kare ka ji hanya ko ka yi kwana ko ka faka ka jira sai ka ga waɗansu sun kullo daga wajen an gama wannan ya halatta ka ji tsoro irin wannan kun gane wannan to to kar mutum ya zama yana jin tsoro irin wanda ake yi wa Allah kana jin tsoron wani abu haka kawai ka taho da asusu ba za ka fito ne ka ga ababa ka ce shi kenan shi kenan Allah ya baka yana sun turo ba wai su a unguwan nan dai ba a baba a unguwan nan dai ba mu san ana kiwon agwaji ba shi ke wai wai sun turo mishi ababa to ababa kan ma a cikin tsuntsaye wata akwai ma wani abu da ya fi lalace ma irin ababa wani ne yake ba mu labari ba dade ba alaji ne zai zo yau yauro wani dattijo shi ba yana da ƙoƙarinsa wajen ba, eh wajen tsatsube dai to shi kenan sai yana da abokan gaba kala kala ko wayansu suna son mukaminsa wayansu kuma suna bakin ciki da dukiyarsa da dai irin zaman karkara da kuka sani to kullum ana yi masa abubuwan shi ma yana nasa ba dai abin da ya same shi har yanzu rannan an juya tarugu a akan wani tamfol tamfol gaba ɗaya ya ci da tarugu to jai ya zo jawo wannan ɗan tamfol da ya shimfiɗa sai ya zauna ya ba shi ta ko'ina da ya je kamo ruwa ya dawo ya ji ko'ina ranar ya shige shi ya ce to sun kammi wallahi sun kammi shi ke nan wallahi sun kammi da kyau ka kiya wallahi da kyau ka kiya Zinabi bai tofkin bi dama Allah, zinabi. Handa kam da kyauta kiyam, a ah, kyauta kiyam kan handa kam shi kenan. <laughs> Ah. Wai sun kan min yau kam shi kenan sun kan min sun taɓe suna bi na yau kam sun ta a sun kan min. To shi ya sani ne? Shi bai sani ba ai. <laughs> to wanda bai da Allah shi baya da masu baya wai in abu ya faru ba zai tuna me ya sabbaba mini wannan ka tuna sababi tukunna mana ba wai haka kawai ka ni ka tawakkali ka gamu ba me yasa nake jin radadin nan me yasa akwai dalili akwai sababi menene ka bincika sannan ka gano amma kawai sun kamishi wai da duk tsafe-tsafen da ake yi da ya tsere mun sun kasa cimma yau ka sun cin mishi ce a a tsarin non alabi na ya ce a shi ke nan faka min handa kam shi ke nan to dogaro da wani abu matsala ne rashin Allah ba alheri ba ne a rayuwa Allah na'am ta'akalila ala Allah ka jingina da Allah azza wa jalla mai girma da daukaka bi jalbil manafi wa dafil madar ya zamana kai a ganin ka Allah ne ke jawo maka alheri kuma Allah ne mai kare ka daga sharri ka yadda da wannan sannan kuma ka yadda da sabari karka ce eh Allah ne mai kawo jawo alheri Allah ne mai tunku da sharri ka ce kai ba za ka nemi wani abu na sababi ba kawai za ka zauna ai Allah zai bani ko kuma ai Allah zai kare ni in kana da wasu abubuwa naka ka sa a cikin su to ka kulle don kada miyagu su ɗauka amma aka ce Allah zai kare kawai ka fito ka baro shagon ka buɗe ko duk inda za ka bar durowa kuɗin ka buɗe mana ce ai Allah zai kare amma akwai sababi wa kara ka kare ka kare annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana aje masu gadi dukiya yakan sa masu gadin ka. sababi ne don haka ya halatta kana da dukiya ka aje masu gadi kana da gidanka ka aje masu gadi wannan asbab ne ba wai rashin dogaro da Allah bane ana kiran su asbab wannan yana da kyau musulmi ya rika fahimtar irin wannan kar ka zo garin yin tawakkali ka yi tawakuli domin ba ka gane ma menene tawakkali ba menene kuma wanda ba tawakkali ba sai ka zo ka hana kanka asba din da za su zamanto sanadin tabbatar ka akan tawakkali domin in kai tawakkali kawai ba ka yi amfani da asbab ba ka rinka ganin matsala kenan sai ka ce to Allah nan kuma da an ce a dogara da shi kuma gashi duk sai matsaloli to ƙarshe kuma sai tawakkalin naka ya rushe don haka shi ya aje tabari na kayar sai ya ce maka to in ka aje kayanka ka boye ka sa mai gadi ya tsare in ka shiga gidanka ka kulle in ka shiga ɗaki ka kulle in ka sa a durowa ka rufe in ka zo kuma ka aje masu gadi su yi maka gadi in wani abu ya taso domin su yi magana da wuri kafin ya iso ka ai mai gadi ko sawa ya yi kafin a zogunka ka sa riga da wando ya yi amfani idan da haka kawai za a jiro a same ka tsirara a fito da kai da haka da a ce ka ji ana tirka-tirka da mai gadi farko abin da za ka yi za ka yi sutura za ka kimtsa za ka nemi mafaka za ka san halin da za a same ka kaki din ba a wulakance ba ai ya yi amfani eh domin lokaci ne na sirri ba san halin da za a same ka da shi ba don haka in kana da dama kana da hali ya halatta ka aje gadi ko ka aje wani abu wanda zai yi kara idan kafin a iso gunka an yi taɓa abun ya yi kara kai kuma sai ka cinta wannan ya halatta a musulunci ba rashin tawakkali da Allah bane mu rika fahimtar wannan ka yadda dai Allah shi shine yajribul khaira wa yadfa'u sharra bi asbab Allah ya ba mu nasara eh wala hadha al wala hadha al i'timad wannan dogaro ba zai isa ba duna tsiqati bihi in dai ba ka damfara da Allah ba dole ba zai in akwai sika na gaskata Allah ya zama na kai ɗin ka gaskata Allah shi ne ke yi shi ne kawai ne yi hatta sababin da duk za ka bi idan ba Allah ne ya amince da sababin ba ba zai yi amfani ba amfane ka sika domin ko mutum ne aka ce sika ne shi to mutum ne mai gaskiya wanda an amince da shi ake ce masa sika to ka zama akwai sikanci tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala wa sababi kuma aikata sababin da zai sa wannan tawakkalin naka yayi karfi allazi fadila bihi irin wanda Allah ya yarda a yi sababi irin wanda Allah ya amince mawa banda sababin da zai zama tsari eh to ai an ce a kare kai ko ka dogara da Allah ma amma ai obi imma mi walluma eh wai imma mi wallituma wai tashi in kai ka to shi kenan wai sai ya tashi kuma ya rika ki ganan ya fita nan yana neman tsafi sai ya samu tsafi wai shi ai sababi ne a gurin shi to wannan Allah bai yi izini da a nemi kariya da tsafi ba Allah bai yi izini da a yi tsafi ba ana neman sababi ne allazi azina bihi irin wanda Allah ya yarda da shi bi haisu ta yanda innaka wasiqun biduni taraddudin ma'a fi'li sababi alladhi abinati a same ka tana ɗamfare da cewa lalle ta yanda kai dinnan ka ɗamfara ba tare da wani taraddudi ba da dukkan kuma kana ƙoƙari wajen aikata dukkan wani sababi wanda Allah ya yi izini da a yi don cimma buri na wannan tawakkali kun gane wannan gabar ko bi haisu innaka wasi'un biduni taraddudi a same ka ka damfara da Allah ba tare da wani shakka ba sannan kuma ma'a fi'il sababi kana aikata dukkan wasu asbab allazi azina fihi wanda Allah ya yarda a yi kana neman arziki kana kasuwanci kana kana noma kana kaza kana kaza kaga ka yadda da wannan sababin dalilin sa Allah zai yi arzuta ka haka ne ko ba ka bane to amma idan ka shiga tsadi fa ai halal yanzu ba ka yin kudi yawa don haka yanzu in ka ga mutum ya zama mai kudi to ba banza ba to Allah ne banzan ko ko gaskiyar da yake a tsaya a kanta ita ce banza wannan kalmar kafurci ne ba banza ba haka kawai kwana nawa da yake nan muna kaza da shi ba a banza ba to wai ka tsaya ga Allah da sababi halattacce wai su suna ga banza ne sai an yi ne sai an yi tsafi sai an yi tsafi kafin a yi kudi to wannan Allah subhanahu wa ta'ala bai amince da a yi tsafi ba sannan kuma tsafi ba ya kawo arzikin sai dai in kai tsafin Allah ya baka don ya zama talala a gare ka amma ba tsafin ba wai tsafin ma ai in Allah ya ya so ka da alkhairi sai ka yi tsafin ka yi tsafin arzikin ya ki zuwa in Allah ya so ka da alkhairi ka tuba in bai so ka da alkhairi ba kuma ba ka da nasara ka mutu a haka duniya wuta lahira wuta wani kuma sai in Allah ya so shi da bala'in lahira sai a bashi kuɗin sai rika ganin tsafin sani kuma a lahira ya dawwama cikin azaba don haka in kaga kayi tsafi kayi kuɗi dama can kuɗin za su zo kamar in ka je ka kashe mutum dama zai mutu kuma kai sababi ne ka kashe shi walau kabar alqatil lama kal maqsulu idan mai kashe wani da ya hakura ma sai ya je ya mutu kuma ba za ka tambaye jininsa ba to amma sai ya zama sababi don dama shi ne sababi shi ne ajali to tsadi ba wai shi yake sa mutum ya yi kuɗi ba ko da kullum da jariri kake farfesun safe in Allah bai yadda ba sai ka gama ba za ka yi kuɗin ba ai wani nau'in tsafi da ake yi duka a yankin su yayi kuma yana nan ƙarshen tsama sai dai kan ya ɗan zare kawai eh. amma kuma yana nan yanzu iska yake zuwa tsohon masu to Allah ya sa ya tuba kaga ya zame masa aya in Allah ya taimake shi sai ya tuba to to yanzu gangin kansa da ya hau yanzu inda zaka je zaka katar da ganjin ya mutu to shi tsari da kake ganin sama ana yin sa shi kansa ma yana ci kar ka ɗauka kowa in ya yi shi zai yi mutane da yawa ba sun yi zaɓin yaƙi komi an kasa kamar yadda ka sani ana neman arzikin nan wasu su samu wasu ba sa samu to haka tsarin ma wasu in sun yi ba zai yi ba irin wanda aka ba wa ne ya zama takadari sai a baka irin shi kai kuma ka zama su ba zai yi ba komi Allah ya riga ya rarraba shi a tsare ki kuma idan kuma ka zo sai ce maka kun kada ka yi haramun ne mai yiwuwa ko kayin ba za ka cimma nasara ba don ban kaddara ma ba to tun da yake kada ka yi haramun ne ka bari kawai shi ya maka sauki in har arzikin da kake bukata din ne in an kaddaro maka shi ko ba kai tsafin ba za ka yi shi wallahi duk tun da aka halicce ka aka rubuta abinda da za ka samu kuma aka ce kowanne kuma ga sababin hanyar da za ka bi ka same shi in ka kauce hanyar ka je ka bi wani sababi kuma to ba da shi za ka samu ba da wancan sababin kuma ba za ka mutu ba sai ran da ka gama samun abin da aka kaddaro ma za ka samu kana gamawa to shi kenan sai ajalin ka zo dama an yi ajali an yi abubuwan da za ka samu da wanda zai same ka da ajalinka to duk abin da zai tsare ka sai ya gama shashshauɗar ka tukunna abin da za ka samu duk sai ka gama yayo shi tukunna abin da zai zama rabonka na ci sai ka gama ci abin da zai zama rabonka na lahira sai ka gama turawa sannan sai ajali ya zo ajali baya riga wa'annan suna nan suna gudu su bala'o'in da za ku same ka ta ko'ina suna ta giggilmawa duk bala'in da ba naka bane kawai kana wucewa zai wuce kana kaucewa yau na kaucewa naka kuma in ya zo ko ka kauce sai ya same ka kabur sai ya goce ya tsallake wancan sai ya same ka don dama naka ne ko ka shiga motar da za ta faɗi ta ƙone in ba ka ciki sai an samu rikici sai ka fita sai ka barka in kuma ka shiga motar salama ga ta bala'i can kuma kana ciki kawai ne wani abu bare ka ce kan ina shiga fasa shiga motar nan ni wacce zan jira sai ka jira sai abun ya ne da kai to duk bala'in da aka kaddaro ma sai ya gama samun ka alherin da aka kaddaro ma sai ka gama samun sa alherin da zaka tura lahira sai ka gama turawa wanda duk ka sani kuma zaka tara ya zama bala'i ka bar shi duniya sai ka gama tarawa sannan shi ajali zai zo shi kuma in ya zo kuma sai ya buge shikenan kuma sai ka rika ta rabbir ji'uni rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla ina kalimatun huwa qailuha min wara'ihim barzakun ila yawmi yub'athun ba magana komawa kuma ka ji mutum yana cewa laura a kartani ila ajalin karibin fa asaddaka wa akum min as-salihin kina lokaci ya kare ai ba ka da sauran wani katakus kuma aikin ka ya gama alƙalamin ka an dage abun da zai rage maka kawai sai dai irin abubuwa kamar wannan in ka yi ilimi ka amfanar ko ka yi ‘ya'ya ka tarbiyyantar ko ka dasa alheri a duniya ka bari wanda mutane suke amfana to wannan kam za mu rika buɗe fayil ɗinka muna sama alheri in ba shi ba kuma ka gama alƙalaminka an ɗaga shi abubuwan da kawai alƙalaminka zai yi aiki ilmun yunta bihi in ka yi ilimi kuma ana nan ana amfani da iliminka a bayanka ka karantar yanzu kamar waɗanda suka yi littafin nan waɗannan yaushe littafin su za a rufe shi yaushe fa'il din su za a rufe shi eh duk malamin da Allah ya ba shi ilimi ya karantar da ɗalibai yaushe ne karatun su zai ƙare shi ma wanda ka karantar ya karantar da wani wanda ka ilimin sai ran da aka daina aiki da shi ilmun yuntafau bihi wannan kam duk sanda aka yi aiki da irin matsalar da ka koyar tauhidin da ka karantar sunnar da ka karantar ɗabi'a mai kyau da tarbiyya da ka koyar to duk lokacin da wani yayi aiki da ita sai an buɗe fayil din ka rubuta ma lada irin wanda za a bashi haka kuma waradun salihun ɗa nagari, Allah ya baka yaro ko yarinya ka mata tarbiyyar tauhidi ka ɗora ta akan sunna ka nuna mata tawakkali ga Allah ka san addini ka karanci ibada ya san addini ya karanci ibada yana tsaye akan addinin Allah duk sanda ya daga hannu ya Allah ka yafe wa babana laifuffukan da ya a lokacin rayuwarsa sai a bude sai a samu wani bangare na ka, sai a shafi Allah ina roƙonka ka ɗaukaka darajar babana a cikin rahamarka sai a sake sai a sake sa maka wani alkairi karshe duk kullum in ƴaƴanka nawa ne suna ma addu'a ana shafewa kafin a ce ƴaƴanka sun kare, in ka yi dace zunubanka duk an shafe kaga wannan shine kawai alƙalami zai aiki sai kuma sadaqatun jariya sadaka ne gudana aiki ne na alkhairi sadaka jariya shine ka gina rijiya ko ka kafa bofu ko ka gina masallaci ko ka gina islamiyya ana ta karatu ko ka dasa itatuwa abun da ake buƙatar shan inuwa ana shan inuwarsu ko ka dasa itatuwa masu aihuwa ana cin ƴaƴansu fi sabilillahi sadaka ko ka gina gida ka aje kace ɗaliban da duk za su yi karatu in sun zo a basu su zauna fi sabilillahi ko kuma dukkan talakan da bai da gidan kansa a bashi ɗaki da shi da iyalansa ya zauna har san zai gina nasa duk irin wayannan ana kira su sadaka jariya to idan mutum yayi irin waɗannan yana lahira yana barzahu ana nan ana rubuta maka ladan nan ayyuka duk wanda ya gaji ya zo ya kwanta a inuwar bushiyar da ka dasa sai a samu kalada duk wanda ya sha ruwan famfon da ka gina sai a baka lada ka fa mutu wanda duk ya sha ruwan rijiyar da ka gina sai a baki lada duk wanda ya kwanta a ɗakin da ka gina kace wannan ban da gidajen da kai aka yi gado don wannan ba naka bane yanzu sai dai in ƴaƴanka su ma sun yi alheri da shi a mora shi yasa akwai asara ga waɗanda Allah yake kore musu kuɗi suna ta kewaye daji suna ta kewaye filaye a banza maimakon su gina makarantu mutum ya samu filin da ya fi so kawai sai ya girka islamiyya ya gama mata komi da ajujuwa da duk da ofis ofis da komi sai ya danka a hannun wani mutumin da yake sika sai ke ga makaranta fi sabilillahi a samu ƴaƴan musulmai a ci gaba da karantar da su na bada ta fi sabilillahi yaushe za ta mutu wannan ta ɗore sannan ya samu guri wanda ya rika yawo yana ganin inda ya kamata ana son masallaci mutanen wurin suna da ƙoƙarin ibada amma ga yanayi kawai ya zo gina masallacin ya gama shi ya ce a ci gaba da bautawa Allah fi sabilillahi to irin waɗannan fa su ne gidaje wanda in ka je lahira za ka je ka tar da kayan kacan amma jejin nan da muke kewayewa da filayen da muke kewayewa da gidajen da muke ginawa mu bar 'yan haya a ciki muna mutuwa na magada ne kuma ba ka da katabus a cikin kayan gado babu ba ka da wani abu da za a ce naka ne a kayan gado sai dai wanda ya gada in ya yi alheri shi ma yanzu naka ne ba ka da rabo ciki kafin ka mutu ne naka inda ya zama gado to na magada ne gadon da za ka bari ya amfane ka ƴaƴan in na kirki ne in na kirki ne kaga za su rika yin alkhairi da dukiyar su rika yi wa babansu addu'a ya yi sadaka ya ce Allah na yi sadaka don babana nake so ka ji kansa Allah ka gafarta mishi Allah na yi azumi Allah ka ji kan babana Allah na zo umra Allah babana kai masa kaza wannan su ne gadon kwarai ƴaƴa na gari waladun salihun ina fata ana ganewa to wannan shine abin da ya kamata mu a matsayin mu na musulmai mu rika fahimta duk abin da Allah ya sabbaba ne sababin samun abu kaza to idan ka bi shi shi ne zai zama sababin samun na wannan abu ana ganewa duk abin da aka ce sababi ne na neman kariya da abu kaza to shi idan har Allah ne ya yarda in ka bi wannan sababin sai ka samu kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala amma banda bin sababin da ba na halal ba kar ka bi sababi na tsafi sababin da shaidan ne yake haddasa shi shaidan ne yake dora mutane akai shaidanu ne suke dora mutane akai su ce sababi ne na samun kaza ai wannan in kana da tare da wannan ba digar da za ta same ka ba za ta harbu ba wannan kuma in ka yi ba za ka karu ba wannan in ka yi ba za ka konu ba kai wannan ko murɗe ka za a yi an rinka murɗa ka kenan in ja za a yi ma sun rinka ja kenan hannun ba zai kare ba wannan kaga babi sunan shi a filun menene na faman ya tamid ala Allah to duk mutumin da ba da Allah yake dogaro ba wa atamada ala mai kuwati sai ya dogara da karfinsa ke kai mu ba karfi jari kauce eh ai mu ko da kaza uba za mu ci in dai mun fita Eh, shi in zai ƙarfi ne za to zai ci karka dogara da ƙarfin kuɗinka karka dogara da ƙarfin mulkinka karka dogara da ƙarfin ƙashi karka dogara da ƙarfin jama'a karka dogara da ƙarfin dangi ko ƙarfin wani abu da kake da shi na jari ka ce shi zai taimake ka ka dogara da Allah wannan abun ya zama kabari. ina fata ana ganewa dogaro da Allah shi ne. abin da ake bukata kada mutum ya dogara a kan ƙarfinsa faman lam ya atami da alallahi wa atama da ala wanda bai dogaro da Allah yana dogaro da ƙarfinsa fa innahu yuqzal wannan za a tabar da shi Taɓaɓɓe ne mai dogaro da ƙarfinsa taɓaɓɓe ne wa dalilu zalika dalilin haka ma waqa fa'a sahaba irin wannan ya faru ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'a nabiyihim wanda suna ƙarƙashin tutar da manzonsu yake ɗauke da ita suna ƙarƙashin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawagar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikinta sai suka yi alfahari sai suka yi tinkahu sai suka yi dogaro da yawa da ƙarfin yawan haba yau ai muna da yawa ai yau muna da ƙarfi yau muna da makamai yau ga dawakai yau ga muna mutum dubu goma sha biyu a hunainu ba mutum dubu goma sha biyu mun je mu ɗari uku ma kawai mun tarwatsa wasu a badar balle yau mutum dubu goma sha biyu hawa zinawa da sake kuma wani abu ne an kara da hawazin da sake mutanen ba'ifa lokacin da aka yi fatu makka ko to wannan sai suka yi kinkaho da yawansu da ƙarfinsu sai Allah ya jarrabe su wanda kuma ga kuma annabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da annabinsu Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wa huwa nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazwati hunaini a yakin hunaini hina qala Allahu azza wa jal sanda Allah yake laqad nasarakumullah tabbas lalle Allah ya taimake ku fi mawadin kathiratin a fagage masu yawa na daga Allah ya taimake ku hatta ma wa yau hunaini hatta ranar hunaini din an girgiza ku an bada ku don a nuna muku dogaro da Allah shi ne ƙarfi ba da yawa ba bayan da aka nuna muku aya to shi din maran nan din Allah ya taimake wa yau hunaini iza ajabakum kafaratukum sanda yawanku ya ba ku sha'awa yawanku ya ruɗe ku kuka ce ai yau kam in dai don karanci ne za a ci nasara a kanmu to yau ba za a ci nasara a kanmu ba don muna da yawa in don rashin karfin makami ne to yau ba za a ci nasara a kanmu ba don muna da makamai in don rashin abun hawa ne za a ci nasara a kanmu to yau muna da dawakai ajabatkum kasatukum haythu qalu lan nuglab ai yau ba za a rinjaye mu ba lan nuglabal yawma ba za a rinjaye mu a yau ba min killatin wai don ɗan kaɗan ne mu ai yau ba kaɗan muke ba Allah ne kai mu kowa ya tafi baya ko tsoro tun da ga suna kai kai ba son ta tun suna ainihin kan hanya ma kowa cikin walwala yake saboda kawai ai yau kam murƙushe za a je a yi to amma sai Allah ya gwada su sai da ƙasa ta yi musu kunci gudun ma sai ka rasa inda za ka yi kana ƙoƙarin za ka gudu ka yi wajen da ba sa can sai ka yi wajen su ka ruɗe shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sanda kuka ce ba za a rinjaye ku ba saboda karanci don yau ba kaɗan kuke ba falan tuguni ankum shai'a sai ga yawan naku bai amfane ku da komi ba wa baqat alaikum al-ardu kasa ta matse muku ma rahubat tudda fadinta kasar gaba ɗaya sai suka ga kawai ta yi ta in ya ruga sai ga kaman bangwanta ya kare ta nan sai harka tayi nan sai ga kaman nan din ma ai ba zai sha ba sai nan kuka rude kasa ta yi bi ma rahubat tudda fadinta summa wallaitum mudbirina kuka juya guje kun ba da baya summa na sakinatahu ala rasuli sannan Allah ya saukar da nutsuwa akan annabinsa wa alal mu'minina ya saukar da nutsuwa akan masu imani wa anzala junudan ya sauko da wata runduna lam tarauha wanda ba ku gani duk da yawan nasu bai yi amfani ba tunda sun yi alfahari da shi sai da aka saukar da mala'iku sannan aka samu nasara to kaga a dogaro da Allah shine dogaro ba dogaro da karfin mulkin ka ba ko dogaro da ƙarfin kuɗi ko dogaro da ƙarfin jama'a ko dogaro da ƙarfin ƙashi ko dogaro da ƙarfin dabara da wayo da makani ka dogara da Allah in Allah ya taimake ka kana da sababi shi ka gani sai kaga Allah ya taimake ka mulki yana taimako amma shi sababi ne Allah ne ke taimako ilimi na taimakawa don shi sababi ne amma waye mai taimakon Allah don shi in kai aiki da ilimin ka wani abu ya faru sababi ne mai yin Allah ne haka nan karfin shi haka komai sai dai ya zama sababi amma waye asalin mai yin Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan to ina ganin lokaci ya abun nan wannan za mu dawo mu yi bayani akan abin da ya shafi Hunainu insha Allah in Allah ya kai mu za mu dan bayani akan yanda yakin Hunainu din ya faru da yanda ake son mutum ya zama mai tawakkali hatta irin kwabar da suka rika yi wa'yansu domin an haɗu da sabbin musulunta kusan mutum dubu biyu fa sabbin musulunta ne wanda suka rinka suna menene za mu yi saboda mu rika yin mu samu tsari kaza kaza ka san ko yanzu idan mutum ba sunna ta ratsa shi yana da tauhidi ba za a ga yana son wa'azin sunna amma kuma shi dai yar layan nan dai shi wannan ba zai barka ba eh, sai ya yi nisa eh, wannan abu an yi fama kafin a rabu da shi kafin a ce mun bar layu yanzu kaga yanzu yanzu musulmi kaga musulmi da laya ne ko yaro musulmi ya fito da laya aidan anan Dafa ya haga ‘ya'yan musulmai har da dodon koɗi ba a wuya, dodon koɗi a wuya. Ko ya yi ma in kan su zai ka To dodon koɗi ne rai ma ka duba yadda yake tafiya mana. Da ƙarfi shi kansa yake jan kansa fa dodon koɗi, wai ka ratawa ɗanka. To wuri ma yanzu waye ya taɓa ganin wuri mai rai. Yanzu in aka ce maka ka taɓa ganin wuri mai rai, ka nemi tsoffin garin nan takab da wuya ka samu wanda ya san wuri mai rai ga irin wayan <laughs> eh? so shi wurin can kama matattu ake samun su dama wai shi ne za ka raya ta yawa danka wai baya tashi a nemo kafar domo busasshen mushe sai a daura wa yaro yana ta wai zai tashi da wuri to kaga Allah ya taimake mu duk wannan yanzu an watsar an watsar da in ka je kasuwa makari ka ganin mutum wai ya kasa mushe kala kala ya kasa mushe kawai a gaban ka wai shi sana'a sai da mushe kaga da ba duk ana yi lokacin magudanci Allah ya taimake mu yanzu sai yanzu an koma karfe gunki da ƙarfe, to zoben nan fa da aka sake a wuta aka bugi ƙarfen, aka yi ta gudu tsuraki aka lankwasa ki bala'in duniya ba abin da ya fi bala'i da wuta ake lankwasawa a yi zoben wai shi kuma wai maganin bindiga ne to maganin wuta shi da wutar aka yi shi fa ka je ma shi din ba sa shi a wuta ba sai da aka narke shi da guduma sannan aka samu aka gyara shi Eh? kuma asalin karfe sama ne kafin ya zama an tace tamar kanta an ba ta wahala a ce an zazzaga an kudda ruwan karfen daban ba karamin bala'i ba ne wai shi ne kai kuma zai zo wai in kasa a yatsa ka shi kenan duk jikinka yau ciwon ka kare ne ciwon ka kare ne kawai zai kama yatsa ka duk jiki ya dumu ko ina ya ji amma kawai dan karfe a yatsa ka wai ko ina ba zai tabu ba wallahi ba gaskiya bane yaudara ce kawai da damfara duka Allah ya taimake mu mu dogara da Allah subhanahu wa ta'ala mu yi aiki da sababi idan aka ce sababi kan magani sababi ne na waraka shari'a ta yarda ka sha magani lokacin da baka da lafiya sai a nemi wani irin abu ne wanda in an sha shi zai yi fada da kwayar cutar da take damunka sai a sha domin ya je ya yi karo da kwayar cutar da take damunka sai ya kashe ƙwayar cutar sai ka samu lafiya ko ya murkushe ƙwayar cutar bai iya kashewa amma zai rage masa ƙarfi yadda kai kuma za ka samu kuzarin walwala wannan shari'a ta yarda tun lokacin gargajiya a gani akwai kuma ciwo wanda za a yi tabo idan kana tashi zai tsotse ainihin wato danshin gurin ya rika tsotsewa ta yadda gurin zai warke da wuri sai a rika likawa magani. wannan duk ya halatta sababi ne amma tawakkali ga Allah kuma imani ga Allah yarda da sababi kun gane wannan abun da baka karanta yau yauwa a haɗa wannan ka tabbatar da tawakkalinka ga Allah imaninka ga Allah yarda da Allah shi ke komi kuma ya yarda ya halicci sababi komi yana da sababi in ka bi sababin da Allah ne ya ce a bi ba ka ratse ba to ya halatta magani in ka bi hanyoyin da Allah ya yarda magani sababi ne na waraka to ya halatta in ka kauce ka bi wani maganin da kuma za a ce tsafi ne wanda Allah bai yarda ba ya haramta an gane wannan to kar ka je wani ya zo ya ma farfaganda ke to kun ce kaza kuke shan panadol kuke shan boska kuke shan kaza sababi ne wannan kuma duka akalinsa daga daga itatuwa ne sassaƙe ne ganyayyaki ne biyan itace da sauransu ake ganowa suna maganin abu kaza sai a sarrafa su duniya duka ta abibbawa kuma sun yi ittifaqi kan eh lalle haka ne don haka sababi ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana yin wasu dama don wasu sababin duniya ta samu sauki sai ya halicci wani shi kuma sai ya bashi basira sai ya gano wani abu a rayuwarsa ma bai ji daɗin abun ba ko kuma ne ku zo ku ta jin daɗi sababi ne don Allah shi ke yin sababin

to ai To ai dama ma wacce aka same ta ma tana ta kokarin za ta mutu tana haka haka haka haka to juya sai a ta in dai har kuna da karfin juya ta din sai ku yi ta ƙoƙarin juya ta in kuka juya ta kuka gyara mata kwanciya kuka ga tana numfasawa sai ku yanka ta amma in kaga tana titit titit titit to wannan faran ya riga ya tafi shine wannan wasu malamai suka tafi akan cewa ko an yanka ma wannan kan ka bi sahu ne kawai ta riga ta gama mutuwa amma in kaga tana numfashi numfashi ba ta kawai ke fit fit fit ba yana fita yana dawowa yana fita yana dawowa sai kuka ga kafin a juya ta ba zai yiwu ba to a yanka ta ko a ina ne kamar ta makale tana reto to a yanka ta da haka kamar ta fada a rami ta yadda ta kwanta amma tana numfashi fa to a yanka ta a inda duk take aina ma tuwallu fa famma wajhullah sharadi dai ku ambaci sunan Allah shikenan Allah ya halatta naman za a ci an gane wannan eh <coughs> mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين ولجميع المسلمين والمؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اهدنا واهد اولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا في امورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا في امورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ألام الغيوب تولى أمرنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين أنت ثقتنا ورجاؤنا وولينا ومولانا تول أمرنا يا رب العالمين تول أمرنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.